wannan da abin suke gani wannan da ina kawai da eh, ya wancan ba wannan da kuma Allah ne zai fita wannan da wannan wannan ne saboda ba sa ba sa abuwa na su biya wannan ba sa wuce wallahi ya ba ga ya ba wannan kawai zaka lura ai ga ba ka ga mu da ba ne ba wallahi wai wace ka lura ka da dawa ta da maka bayan da ga an kara ma naka sai warware yin ga yayi sa shi da wannan kaji yayi kai tsaye kun ga yadda ake ci da macizai abinci wannan mutumin da kuke gani mutum ne wanda ya daɗe yana wannan harka wanda muna tare da shi yau da gobe ga shi kuma yaransa abokina ne muna tare da shi shi ma shi ne na ce bara in ga yadda ake ci da macizai abinci to kuma alhamdulillah na gani amma fa ban je kusa da wajen ba saboda na tsorata na abu wata macijiya a ciki ya sunan to kace mesa ko a ba mesa ba ɗayan nan mu naga tana ta hakan nan kawai oho jannasuri kaga ka duba za duk cikin na take kai abana shi ya gudu da shi ai ba ya an ga ma yanda ya cika wannan ma irin wata ce wance wannan dan Allah dan annabi Maryana ta koro mutane a daji to ba ba ba ta girma ba fa har yanzu ya jaririya ma jaririya eh ko za ta goma wannan fa ta girma eh lalle ya ce goma wancan eh? salamu alaikum barkan kuda an wani kalau ya jama'a to dama dai kun ga da muke ba dabbobin mu abinci mun ba mesa mun ba dandara mun ba kasa mun ba wa ganshiga mun ba jannasuri barkan kuda na gode